Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanin labaran. kwambalar kokocin takobi karo na 44 na ci gaba ga dasa a cikin labarin namu za ku ji aibo hassan shaharar dan kokowar maraɗi a wannan shekara da baya halarta kokowar dalilin rashin lafiya a sansanin 'yan gudun hijira a nanin gimi mata na fama da fyaɗe akwai za ku je ko menene dalilin haka ɗin a cikin shirinmu na musamman kuma za mu da hankali kan cutar suga ga mata masu juna biyu. yanzu zuga labar na ɗaya ina bin ɗaya. Gasar kukuwa karo na arba'in da hudu da ke gudana a Agadas na kasancewa wasan motsa jiki mafi karbuwa a Nijar da kuma aiki tafiya tare da dokoki da sharuɗa domin kawo armashi a cikin wannan wasa. alkalanci na ɗaya daga cikin waɗannan matakai yaya alkalanci ke tafiya amsa tare da shugaban kwamitin gungun alƙalai kukuwa na gargajiya Ali Hasimi a cikin rahoton wakilin mu musamman Salamatu Kadiri. c'est un rôle euh, aiki ne da nake iya kiransa aikin daidaitawa saboda kun san kowa yana yin kuskure ana zuwa lokacin da alkalin wasa ya yi kuskure idan masu kokowa ba su gamsu da matakin alkalin wasa ba sai su kai korafi wajen kwamitin kula da wasar sai su baiwa jiri ya duba idan alkalancin bai yi ba sai jiri ya gyara kuma idan abin da alkalin wasa ya faɗa to shi kuma sai jiri ya tabbatar wannan shine aikin alkalin wasa Mutsa a cikin wannan gasar kokowa inda shahararren ɗan kokowar nan na maraɗi Aibu Hassan ya je agadas a matsayin ɗan kallo domin kawo goyon baya ga 'yan kokowar yankin maraɗi. Yoda wata shida ya samu haɗarin babur da ya hana shi halarta gasar ta kokowa karo na 44. Wakiliyar mu ta musamman Salamatu Kadiri ta haɗu da shi kuma ga hirarsu yadda ta kasance. Ni ba abin nake ji sai in ce sai farin ciki da nake ji a tattare da irin abin da ya faru da ni ban cewa kamar na ji daɗi amma shi komi na duniya da ke gani ɗan hakuri ne takan yi wa rabona yana gaba da yawa don yanzu ban yi wanga wasa ba zan sada damuwa ga rayuwa ta ba saboda na san da cewa a baya ai ba kokowa ce nake yi ba a yanzu kuma na koma cikin harakan kokowa ina kokowa yanzu kuma Allah ya kamo wa gajar ta ya samu ne kenan ba zai sa inda amadun dukkan bawa dukkan musulmi na tare da jarabawa ta ubangiji da haka ni ba abun nake ji ina dai fatan Allah ya sa wanga wasa da ake yi a yi shi lahiya a kare lahiya har gobe na cikin kokowa ban ce na barewa 'yan wasa goma wato 'yan jarida zan cewa goma sha bakwai da kuma wakilan wato sido kalangu suka samu horo kan aikin jarida na hoto da kuma kafa shafin sadarwa a makon da ya gabata a doso a ciyar mahalartan wata dama ce domin ƙara inganta aikin jarida mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton na hadiza hassan Wannan ne kago na farko da na samu wannan horon kuma na koya gaskiya tunda ina iya aza murya kuma ina iya gyaran rahotanni na da kaina ta wayar hannuna. Wannan horon yana da matukar mahimmanci a gare mu a matsayin mu na 'yan jarida na radiyoyi yanzu ma hau wani mataki a bangaren faifan bidiyo. Insha Allah in na koma gurin aiki zan yi kokarin yin abin da aka koya mini a nan gaban abokanan aiki na mata don su ma su koyi abin da aka koya mini gaskiya na ɗau darussa zan kuma yi amfani da sanayyar a nan gaba ina godiya ga studio kalangu da suka koya muna aiki da na'uran gyaran murya da gwada muna yadda za mu yi aiki da shafukanmu da na'urorin bincike To daga doso sai kuma difa inda mata da dama da ke sansanin 'yan gudun hijira na Ningimi dalilin matsalar tsaro da ke fuskanta a Najeriya makwabciya ana far musu tare da yi musu fyaɗe lamarin da ke karuwa a cewar mutanen wurin. Hajara Umaru wata mai faɗi a jiya da ke sansanin 'yan gudun hijira na Tibesti da ke Ningimi a cikin rahoton Maina Abdullahi. To cin zarafi dai wannan da aka zo a ma mata haɗe shi ma ana yi ne nan ta dinnan Tun yanzu wadda nake tare da ita musamman mata ko na da kwana. Saboda wannan mutanen da ka katiya suna hada mutane cikin ɗaki. Ta cire ɗakin ta ta koma inda nake. Yanzu haka muna tare da ita. Kai wani bi ya karu wani bi ya ragu. Haka nan ne muke zaune da su. Kamar yanzu in an ce ga masu tsaro sun zo ga anguwa ana batiri to suna iya jam baya kaɗan su dakanta in sun ga kuma an bari kuma su komo suna yi. Aikin su kenan. Akan masu hada mata muna iya cewa shugaban mu dan Allah dan annabi su dafa muna ga masu yi ma yara fadi shina damu mutum da kwana ba mu yi tare da zuwan ɗari ko sanyi a Nijar musamman ma a Tesawa sace-sace na karuwa lamarin da ke tada hankalin 'yan kasuwa sai dai 'yan sanda na birnin Tesawa na nuna rashin jin su kan rashin kai ƙara kan wannan al'amari. Abdulaziz mataimakin kwamishinan 'yan sandan Tesawa a cikin rahoton Iliya Mummuni. e gaskiya lokacin sanyi kamar lokaci ne wanda barayi ke biɗa, lokacin mutane suna saurin kwantawa su samu su yi sata to in mun ka diba bisa kan kamar karan da ake kawo muna muna iya cewa mutane ke zuwa suna kawo muna kara su da yawa muna son goyon bayan mutane kenan an kai mutum sata ba su zuwa su faɗi kenan kun ga wannan ba mu iya mu sani yanzu sai in mun kama ne lokacin nan sai su rika zuwa su ce ko an kama na wa'ansu bisa da sun ka ɓace sai mutane su zo su ce muna ai gashi bisa su ce an ka sace ga wanda an ka sace ta sai in ce kowane dare sai an yi faturi duk ga shekara ma zan cewa akwai wa a ce a samu daren da ba a yi ba akwai ayyukan da muke yi saboda mu rage mu bincike su mu gani mutane yaya suke tunda wa'ansu ba su aikin komi jira suke sai dare yayi sai su zo su yi mutane sata Wani gungun mata na karamar hukumar Bande yankin Zandara ya kware wajen sarrafa man guciya da kuma yin birci tun yau fiye da shekaru ashirin a cewar ɗaya daga cikin mambobin gungun. Wannan aiki na baiwa mata samun kuɗin shiga da kuma ɗaukar nauyin kansu. maki usaini ya hiranta da ɗaya daga cikinsu wanda sai mai da kuli-kuli gaskiya mu yaran da muka tarwa mun kusa shekara 20 muna yi Tsayin mu kwa sun yi 30 ma suna yi injin wannan kawai mata yin suka zo su hudda tiya ta gujiya tiya 20 dala 40 tiya 10 dala 20 tiya 5 dala 10 masu ta kai 20 ma za ta hudda mai dan kula a wannan gun dan wata ta kasa mata ta yi ka zo ga mata yan tibiri su ya ka ba su lada ga inji ga tahuna kawai shine aikin to a wuni a wani inji ana hudda kamar gyada tiyana gaskiya hede ɗari hakohi ma ina ja inji ya haɗe turmi sauƙi tun da turmi ya ka hudda a tukunya ka zuba a turmi kana mulilita kana fama ya ka wuni kana yi baka kare ba yanzu ko kana zuba kawai ka yi min talatin ka kare wannan ma kenan ka ga ai ya yi wancan sauƙi in ka murza tiya da rabi ka samu litir guda ɗan kulkwa iyaye ko tiya haka guda daya wasu suna kai a kasuwa wasu kuwa a gida suke sai da kansu kai bukatun ka ka sha kai sabuga duniya kawai ka arme an gode Allah Al'ummomin tsibirin Mansuru da ke gundumar Kurtai jihar talabiri na noman shinkafa da kuma noman rani, tare da yawan dorane da ke karuwa da kuma ake kare su zama tsakanin mutane da dabba na wuya. Mutane ba samun damar gudanar da ayyukansu, Umar Hamma ya hiranta da wasu mata daga cikinsu a game da wannan matsala. Mu matan Munsuru muna noman ɗanyen tonka, dankalin Hausa da ɗanyen tumatir da sauran kayan lambu, sai dai abin da muke nomawa dorina yana lalata shi. Gaskiya waɗannan namun daji suna hana mu gudanar da aikinmu. Mu da maza ba mu amfana da abin da muke nomawa. mu suna shan wahala ba sa jin daɗi su wala tare da dorina da ke yi musu barazana. Muna son a duba lamarin saboda barazanar dorina haɗari ne muna son taimako. Ranar 21 ga watan Disamba shugaban kasar Benin Patrice Talon ya yi jawabi ga 'yan ƙasa a majalisar dokokin ƙasar. Ya yi amfani da wannan fitowa domin wata ma'amala da ƙasashe makwabta na Benin inda sojoji ke iko kamar Nijar. Iyaka tsakanin ƙasashen biyu an rufe ta da lailan takunkumin kungiyar sai da yawo bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Juli. Wasu mazaunan gaya sun bayyana ra'ayinsu a game da jawabin na talon a cikin rahoton Balki CD. Ya ce akwai lokaci na yin Allah wadai, akwai lokaci na matsalamba akwai lokaci na nazari da yin na'am. Hakan ya kamata a yi shi a gani na tun can baya. Domin 'yan ƙasar Benin 'yan uwa ne ga 'yan kasar Nijar, abokan arzikinmu ne, ba mu taɓa samun matsala da su ba. Kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan dangantaka da al'ummar Benin da ke kawo mana goyon baya a wannan kokowa ta neman cikakken inci. Gaskiya ne mun shi magana da shugaban Benin ya yi. Lalle ko da mun yi wuya sun yi mu jin wuya tunda abun da Nijar ga sama Benin Allah ɗaya ya sani kuma hannu biyu ne ka tuɗayan juna ya ce a sasanta ya kamata a sa ƙa'idodi ko da ana yarda ba don shi ba za a yarda. Mun saurari jawabin shugaba Talon a gaban 'yan majalisa na Benin. yana ganin abin tunawa abokanin da suka dafa mana don 26 ga watan jiye za mu ci gaba da hulɗa da su. yanzu sai rahotonmu na musamman cutar siga na shafar mata masu juna biyu da dama a cewar kwararrun kiwon lafiya cuta ce da ke bayyana a lokacin juna biyu kuma take bacewa bayan aifuwa. Menene cutar siga ga mata masu juna biyu? Menene illolin cutar da kuma ya take ake rigakafinta? Dr. Sanusi Tsahiru likitan mata, likitar uwa da ɗanta da ke zandar a cikin rahoton Zara Bukar. Cutar sukari ga masu juna biyu tun can matsala ce ta sinadarin glucose da ke faruwa a lokacin ɗaukar juna biyu na farko. Ya kamata a bambanta abubuwa. Idan aka ce ciwon sukari ga masu juna biyu, cuta ce da ke faruwa kawai a lokacin da ake da juna biyu. Kafin mace ta ɗauki ciki ba ta da cutar sukari, kuma bayan ta aihu mu zai tafi daidai, wato cutar na ɓacewa. Tana kwatankwacin kashi biyar cikin ɗari na al'amarin juna biyu. Dokta, to menene yake haddasa wannan cutar sukari. E su ne abubuwan da muke kira abubuwan hadari, abubuwa masu haddasa cutar sukari ga masu juna biyu musamman suna da alaka da iyali, wato idan mace ta yi cutar sukari a ciki na farko da na biyu da na uku mai yiwa ne ta sami wannan cuta a ciki na hudu. Akwai kuma halin da mata ke samun jarirai da nauyinsu ya wuce gram dubu hudu, dubu biyar har dubu shida ta hakan sai su ci karo da matsaloli. Mun taɓa ganin wannan a nan. birth Dokta ya mace mai ciki take iya gane tana da cutar sukari na mai juna biyu. Ana gano shi a yayin gwaji musamman in akwai kasancewar abubuwan hadari da muka zana a baya da kuma a farkon ɗaukar ciki. Ana iya gane irin wannan cuta ga mai juna biyu idan rashin lafiya ya tsananta. Dokta, menene hadarin? Akwai abubuwan da muke kira matsalolin aihuwa musamman hawan jini da ke iya zama dalilin a jariri da nauyinsa bai isa ba. Tana kuma iya fuskantar samun wasu ruwa da suka wuce mizani tana kuma iya aihuwa tun lokaci bai kai ba. Ya ake iya kiyaye yaduwar cutar sukarin? Ya asirta nomar da shows ke akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi su ne musamman mata masu juna biyu su san abincin da za su ci kuma mai tsafta akwai abincin da ya kamata su ci akwai wanda bai kamata su ci ba idan ana cin abinci mai zaki sosai akwai matsala dole sai mata masu juna biyu sun sake duba yadda za su yi amfani da sukari gaba daya akwai kuma ilimin warkewa ga mata mai rashin lafiya yana cikin tsarin wayar da kai akwai kuma kulawa da ya kamata ta samu daga kwararrun likitoci daban-daban akwai likitan mata akwai likitan yara akwai likita mai kula da cutar sukari duka waɗannan ne ya kamata kamata su kula da mace mai juna biyu da ke dauke da cutar sukari a cikin wani yanayi ana iya ba da magani ta hanyar insulin wato allura domin ba amince mace mai cutar sukari kuma da juna biyu ta sha kwayoyin magunguna ba allurar wani magani mai suna insulin ake yi mata To duka duka da haka muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci da zan hada ko da malama Aminata Bukar Abubakar da za ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci kayan sannan a sha saurare lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 100.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 100.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.